Yo, we the whole Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya manhajin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com wanda ni zahra aminu fage zan gabatar muku. kamar dai yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 25 ga watan fabrairu na shekarar 2022 filin na tarihi ne. yake masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya samu tattaunawa da masanin tarihi daga jihar kano sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Da masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi musamman a bangaren sarauta kuma marubuci kuma babban tsohon daraktan cibiyar bincike da adana muhimman bayanai da ke gidan gwamnatin jihar Kano. Malam Ibrahim Ado Kurawa a ci gaba da tattaunawar mu game da tarihin unguwannin Kano yau za mu tattauna ne akan unguwar tudun wuzirci mene ne tushen wannan unguwa ta tudun wuzirci a kano to alhamdulillah kamar yadda muka faɗa a wancan program da muka yi cewa unguwannin nan daidai suna da alaka da wasu shugabanni ko wasu masu sarauta da suke a cikinsu yawancin unguwannin ko sana'a to kaga ita unguwar tudun wuzirci tana da alaka da waziri saboda gidan waziri a nan yake kuma kamar yadda muka samu labari a tarihin kano babu sarautar waziri a daban sai dai sarautar waziri bi ma'ana wato abin nake nufi idan aka ce mutum wazirin wane ne ya fi kusanci da wannan ɗan saboda haka lokacin sarkin kano suleimani babban wazirin sa uwansa sani wanda daga baya zama galadima saboda haka da aka zo ana ba da labarin wa min ihi sai aka ce minhum sani daga cikin kuma masu yi masa hidima sai aka faɗi wasu to kaga nan waziri da ma'ana kenan to amma da aka zo a lokacin sarkin kano dabo shi kaga ya ka kawo sarautu an buba da sunaye amma duk da haka wanda ya fi kusanci da mutum ana ce masa ai wazirinsa ne so kamar shi a sarkin kano shehu usman babban dan dabo wanda shi ya gaje shi babban wazirinsa abdullahi kuma shi ne galadima to shi kuma abdullahi maje karofi da ya zama sarki babban waziransa yana sarki shine wani ɗansa tafi da muhammadu to sai ake cewa waziran sarki to amma wanda shi kuma bello wanda ya gaji a sarkin kano abdullahi maje karofi babban wazirinsa na gyatim ne amma sarautar sarkin fada sarkin fada na gyatin to gidan waziri da yake a nan tudun waziri ce sarkin kano alu da ya zama sarki akwai wansa wanda shi babba ne kuma ya gaba sarautar da zai mar sai ya ce bari ya masa waziri kaga akwai waziri a sokoto saboda haka sai ya naka shi wazirin kano amadu mai shahada to shi a nan gidansa yake kuma da 'ya'yansa da jikokinsa suna da yawa a wannan unguwar daga cikin irin jikokinsa akwai marigayi alhaji maudu tabako in kana jin labarinsa wanda ya yi kwamishina lokacin sani bello kuma ajinsa ɗaya da su murtala a barewa ya zo kuma ya nemi ya takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar npn to shi a tudun wazirci yake jikan waziri amadu ne to suna da yawa a wannan unguwa amma da gidan waziri shi ne babba to eh, eh, kenan gidan waziri eh, shine tushen unguwa ko kuma unguwa tana nan amma asalinta ko kuma an canza mata suna ne ta zama tudun wazirci misali sanadiyar ko albarkacin gidan wazirin kano albarkacin gidan waziri ai ka san kamar yadda muka faɗa unguwanni a da ba sunaye ne da su irin yadda muke faɗa ba yanzu daga baya aka yi lokacin sarkin kano alhaji abdullahi bayero ko wacce unguwa aka yi mata mai unguwa aka fito da wannan tsari to saboda haka kuma a wannan lokaci da za a yi wanda ya fi kowa a unguwar idan hakimi ne to sai a samu ta sunan wannan hakimin saboda yawancin unguwannin nan kamar yadda muka faɗa a galadanci kaga gidan galadima ne shine babba saboda za ka ce galadanci in ka zo ciranci gidan ciroma ne su manyan sarautu ne to saboda haka wannan ma saboda gidan wazirin kuma idan ka duba ah, yanayin unguwar tana kamar kan tudu sauran wuraren sun yi ƙasa da hanyar ruwa ma dai da sauransu kuma idan ka taho tun daga inda suka samu iyaka da irin su ciranci din da su su ana jin da kosa ga gini ai za ka ga ita ta ta yi sama saboda daga kan wannan titin na wanda ya tafi galadanci wanda an sama sunan isa waziri da yake dai sunan titin har yanzu bai bi shi ba za ka ga cewa amma ina jin daga baya sun mai da shi waziri gida da street to za a ga cewa ta dan yi sama kuma daga nan gidan waziri kai ta towa da gidan su habibi mai famasi limamin kofar kudu in ka yi haka ka taho har ka zo wannan masallacin akwai wani masallaci na inda aka yi majalisa majalisar lokacin rimi ta jiha to yanzu nan majalisa ita ta koma hasiya bayero pediatric hospital kaga dattijan wazirci ne ka taho har har municipal sakatariyar birni da kewaye ita ma tudun wazirci ce can tana da iyaka da su gwangwazo gwangwazo da sagagi duk suna da iyaka da ita tudun wazirci amma dai waziri shine asali bayan waziri amadu an zo an yi waziri muhammadu wanda sarkin kano abbas ne ya naɗa shi amma bai daɗe yana sarautar nan ba saboda rashin biyayya aka cire shi wazir wazir abdullahi dan tafi da muhammadu ne babban dan abdullahi maje karo shi saboda haka babban jika ne babansa wansu sarkin kano abbas din ne da su sarkin kano alu da sarkin kano shehu saboda haka sarkin kano abbas sai ya ɗauke shi ya masa waziri to ita baya ga idan na fahimta kamar yadda ka ce Eh, sunan tudun wuzurci ya samo tushe ne ko kuma yana da alaka ne da wato kasancewar gidan wazirin kano a wannan yanki don haka za a iya cewa ita ma eh, wato eh, tana da nasaba da sha'anin sarauta ko sha'anin sarauta ya sa ta haifi ce ko sunanta yana ta'allaka da sha'anin sarauta Ba ga sarautar nan menene kuma za a ce ya keɓanta ko wani abu da mutanen tudun wuzurci suka yi fice da shi eh to ai kaga yanzu ba mun faɗa ba cewa saboda sarauta suke yi ai sarauta kuma ta ja baya duk sun yi karatun boko sun shiga aikin gwamnati ga secretariat din ma a wurin secretariat din municipal headquarter municipal a nan take duk wasu abubuwan da suka shafi mulki a wannan unguwar suke wanda daga gidan sarki kaga ina nufin tun a wancan lokaci kenan ai yanzu muna maganar cikin wuzurci ne misali a jiya mm, to ai wancan lokaci kamar yadda muka faɗa a baya duk wani gida da ka sani a Kano kafin nasara ya zo mutane suna sana'a kuma sana'ar wannan hayi na masu sarauta yawanci abin da ya shafi ɗinki ne da saƙa da sauransu makotansu ma kuma watakila na kayan sarauta yauwa makotansu kuma suna yin akwai makera a nan kusa da su mm, yauwa to kaga ai amma dai sana'ar wa'annan mutane shine irin wannan ficen da suka yi magana ce ta sarauta kuma bayan sarauta sun zo sun yi karatun boko sun shiga abubuwa sun zama manya tunda misali waziri abubakar dan waziri kano gidado ai su ne farkon yan boko a arewa ina jin shi barewa na mafo ne ma hmm. ko five na biyar yi a barewa da shi da su hudu ne daga kano ina jin da shi da um, uh, ahmad matidan wazir abubakar abubakar ana ce masa dan waziri bello dan barwa madakin kano bello kenan hmm. sani dan ciro mai sarkin shanu sani kenan hmm. sannan ina jin akwai wani dan sarkin kademi so duk kaga 'ya'yan sarauta ne su suka fara zuwa kwalejin barewa kuma wazir abubakar da ya zo shine ya fara zama headmaster na kano middle school 1927 bayan ya fito daga can barewa college yes so shine headmaster na farko kuma yana yin wannan aikin headmaster har lokacin da babansa ya rasu sai aka yi masa sarautar dokaji so shi ma 'ya'yansa ai sun yi sun yi ah, karatun boko manya-manyan 'yan boko ne akwai ɗansa ah, ibrahim yaya da ya yi permanent secretary lokacin mulkin soja ya zauna a cabinet office to kaga duk wannan da akwai su da yawa da suka yi karatun boko a wannan unguwa a lokacin da muka yi ah, akan galadanci ka ce ba ga shi kansa karatun boko din da suka yi shihura a yanayin wannan karatun na siyasa wanda da a baya karatun arabiya suke da suka zo suka rikide suka yi na boko ɗaya suka hada da na arabiya ɗin sai ya zama cewa an samu alkalai da ma'aikatan kotu da yawa da sauransu a bangaren mutanen da suka yi fito a galadanci ya tudun wuzarci eh ba da yake tudun wuzarci ai kaga bata kai galadanci girma ba kuma tudun wuzurci su ma dai kamar yadda galadanci gidan malam zubairu ya shahara a harkar ilimi su kuma nan gidan waziri gida da ne shi kuma waziri gida da in dai ba sarki ba ne kai a wannan lokacin da ya zamani ya fi kowa tun da ya haɗa biyu kaga shi ya alkali kuma ya zo ya waziri sannan malami ne bayan da za a ce kana alkali ba malami ba ne kuma a cikin 'ya'yansa an samu babban malami wazirin kano shehu ah, kowa ya shaide shi da tawali'u da abin nan gudun duniya kamar yadda aka gani kuma da ilimi saboda ya karantar da mutane fikihu da luga da sarf lokacin da yana nan ah, saboda haka malami ne sosai to shi kuma wazir abubakar wansa kaga yadda ya shahara a harkar su ne manyan 'yan bokon arewa sannan kuma wanda ya zo ya suna shi ma duk an san shi a garin nan malam isa waziri shi ma dan wazirin da ne kuma shi ma ya yi wazirin su ka gidansu gidan ilimi ne na addini kuma sarautar waziri har zuwa yau shi ma wazirin ina da karatunsa daidai gwarwado tunda har yanzu shi ke karanta shifa da ake yi da azumi kuma ka san inda mutum ba shi da ilimi sai mutum ne mai ilimi ne zai iya karanta yawa sai mutum ne mai ilimi zai iya karantar da ashifa to saboda kafin waziri shehu ya zo ai lokacin waziri abubakar malam na amu ne yake karantar da ita amma waziri shehu da ya zo ya ci gaba da yi malam isa ma da ya yi shi ma ya yi shi ma kuma yanzu wannan shi yake yin ashifar saboda haka kaga su gidan ilimi ne kuma sun yi riko da wannan dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar waɗannan sana'o'i da malam ya magana cewa a dacen unguwannin kano ba ka rasa gidajen daga wannan sana'a zuwa wannan sana'a da sauransu wai suna tasiri ko misali muka ɗauki maganar cikin wuzurci da nan a to ai kai ma amerika ba da ita ta sa duniya ta canjawa da su da turan ingila a yanzu duk wannan sana'o'in ba a yansu abinda bature yake ce musu craft yanzu babu mutane sun daina saboda ba ciniki rigunan da muke sawa duk a textile ake yansu kuma kamar yadda muka faɗa tun farko ai textile nan ma saboda wannan asalin na tarihi na kano a kano aka fara yin textile a najeriya ita ce waccan ta gwammaja da kano citizens company suka yi saboda haka ai zamani ya canja yanzu mutane irin wannan sana'o'in da suke a gida sai dai dan abin da ba a rasa ba ko waina ko kosai ko da sauransu irin da na abinci da mutane za su siya unguwa shi ma kullum raguwa yake ah, saboda an je an yi karatun boko an yi abubuwa na zamani mutane duk sun bar wannan sai dai kawai abu da yake na tarihi kuma da zamantakewa unguwa da sauransu kaga za a iya cewa watakila wasu suna yi amma dai ba a shahara da wannan sana'o'i ba. galibi eh, development ci gaba idan ya zo na gari za ka ga ana gusar da musamman ta fuskar gine-gine za ka ga ana rushewa can a tada can da sauransu irin sauye-sauyen da ake samu na zamani wanda ya zo birnin kano ma ya shiga cikin kidin wuzurci ma'ana ya canza fasalinta na yadda in kasanta a shekarun baya aru aru yanzu ba za ka ce ita ce misali kwarai da gaske ya canja ko mu da muke da karancin shekaru ba masu yawa ba dai lokacin da muka taso ai duk yawancin gidaje a cikin birnin kano ginin ƙasa ne amma yanzu yawancin gidaje ginin siminti ne saboda haka duk wannan tsarin yanzu ya canja ko yanzu in ka ce gidan waziri duk ya canja sai dai kawai abin da ake kawatarwa da shi yanzu irin wannan zanen na gidan sarauta za ka gan shi nan a gidan waziri za ka gani wasu gidajen kuma an yi irin wannan rawanin ko zankwaya ake ce masa ne shi ma dai wanda zai nuna maka cewa nan gidan sarauta ne za ka ga irin su da yawa a cikin unguwa haka daidai daidai amma duk yanayin tsarin gini da abin da ake gini da shi yanzu ya canja sai dai har yanzu a cikin birni za ka samu gidaje da soraye ka san in ka tafi irin unguwannin ku za ka ba soro sai dai kawai ka shiga inda kake za ka samu soro ne amma yanzu ka ce cikin gari har yanzu ka ce gidan waziri za ka shiga wannan soron ka shige wancan ka shi haka ana samun gidaje da soraye soron kofar gida bi soro biyu uku hudu biyar kafin cikin gida hmm. sannan ka samu shamaki da sauransu akwai gidajen da suke da wannan amma ana ta cancanjawa shi kansa tsarin yanayin gidan bahaushe yanzu ya fara canjawa idan ka samu professor abdulrazak wanda yake da a nan jami'ar bayero bangaren architecture akan wannan ya karatunsa a university of london zai gaya maka canje-canjen yadda gidan bahaushe ya canja a wannan shekaru saboda haka an kaci duk unguwanninmu na cikin gari irin abubuwan da zaka ga ganin kenan ba za ka ga wannan abun na da ba ya bacin layuka misali tun da da tsukakkun layuka ne wannan da jakuna ne ko dawaki ake amfani da su a yi gidaje har yanzu haka ne ko a tudun wazircin gaji in ka ɗauko dai wannan titin da ya taho tun daga bitinariya ya zo ɗisa ya tafi har gidan wazirin har ya kai can kusa da hasiya bayero ya dire da wannan titin ai shine babban titi na ciki sauran kuma wasu wuraren zaka samu wuta za ta shiga amma yawanci duk lunguna ne irin yadda suke a da cewa dan hanyoyi ne ba a canja ba duk da an yi gini da bulan siminti da gaske warai warai to ai yanayin gidajen ne in ba cewa aka yi mutanen a tashi mutane ba a yi rushe a sake ai kaga zai wuya to amma yadda aka ɗauko titin wannan titin tudun wazircin da ya tafi har gwale ai ba za ka duk sauran za ga kawai na kusa da gidan waziri ne mota za ta shiga nan ita kuma kuma akwai ƙarshen ta kafin ka karasa gaba tumanan eh, da muka tattauna akan galadanci baya ga sha'anin karatu nan da sauransu da manyan wato 'yan takarda ko 'yan boko da ita galadanci ta haifar har ma mun yi magana watakila ya akan masu attajirai misali akwai wasu attajirai ne da za a cewa sun yi shura a da ko a yanzu a tudun to ni dai kamar yadda na gaya maka na san su wannan gidajen masu sarauta gidan wazira amadu irin su da tabako da dan wansa wakilin daji da sauransu za a iya samun wasu daga cikin wannan gidajen su zama manyan 'yan kasuwa amma ban sani ba in ka zo gidan shi waziri gida ga yawancin 'ya'yansa malamai ne wasu sun yi alkalai wasu sun yi ambasada ma ambasada rufa'i da sauransu to za ka sassame su da yawa da akwai ambasada mahmud waziri ma mahmud abubakar wanda ya sakataren mpn yan eh, wannan pdp a nan kano kafin ya rasu to akwai su duk wannan tana yawa kuma a samu 'yan kasuwa amma dai wanda suka yi fice akwai gidan na jin gidan alhaji dan gogo ma alhaji dan gogo ibrahim shi ma ya yi shura wurin ya yi mai arziki ne idan ka dan matsa gaba ina jin gidan alhaji jalali shi ma watakila ina jin tudun wuzarci ne to nan ma kaga shi ma alhaji jalali ai ya allah ya masa arziki amma dai wa'annan su ne suka fufuce su masu sarautar nan su suka fufuce a unguwar su masu sarautar nan tun da ita kanta sarautar ta samu kanta a na sauye-sauye in ka ɗauka tun daga misali lokacin da tura suka zo an canza fasalin yadda sarautun suke sannan su kansu masu gudanar da sarautun an yi ara wato eh, title eh, mukamai na sarauta din misali zaka ji sarauta waccan ta zazzauce an areta a kano ko ta kano ce an areta a borno da sauransu sannan muka zo kasa kasa yanzu ana ta yanke-yanke da kare-kare misali an samu ƙarin watakila in ka ɗauke magana wazirci na san ba za a rasa mai unguwa ba da sauransu an samu misali ƙarin masu unguwanni a tudun wazirci. a mai unguwa dai a ina jin unguwa ɗaya ce har yanzu a tudun wazirci ba a samu ƙari ba sai dai ka ce ko wasu masu sarautar banda waziri. to ai ka ga na gaya maka shi dokaji ya taɓa yin sarautar dokaji ko kuma tana iya yiwuwa a samu wani hakimin a nan amma dai ba na jin a gidan waziri akwai wani wanda ya sarauta ya wata sarauta ba ta waziri ba sai dai limanci kaga kamar shi waziri shehu ya yi liman a waje ya yi na'ibi a nan kano kafin ya zama waziri ina jin yana limamin waje aka yi masa waziri malam isa ya yi limanci masallacin murtala sannan ya zama limamin kano ko akwai dan uwansa alkali ali eh, ina jin akwai alkali ma. duk sun yi irin wannan shi ma kuma kansa wazir gida da ya yi babban alkali na kano to saboda haka sai dai irin wannan sarautun da suka shafi ilimi ba daga gidansu da aka ba iya cewa har yanzu tudun wuzirci na tasiri a sha'anin sarauta da fannin watakila malinta musamman bangaren limanci kenan kwarai har yanzu tudun wazirin kano shi wannan malam sa'ad da dan waziri shehu ne Shi ne jika na farko na wazirin kano gida da ya zama waziri kuma har yanzu yana wazirin lokacin sai kano muhammadu sunusi na biyu aka naɗa shi da aka zo bayan kasan an naɗa wani ah, limamin waje malam nasiru ina jin kwana uku ya yi ko hudu aka cire shi gwamnati ta ce ta yarda da shi ba lokacin gwamna rabi musa kwankwaso lokacin sarki kano alhaji ado bayero to saboda haka shi bai daɗe ba amma dai na ji an ce ya shiga gidan sai dai wata bai kwana ba da an naɗa shi ko ranar juma'a ne kafin sati ya zagayo wanda ina jin gwamnati ce dole a cire shi har sarki musulmi ya zo ya turo a yi magana da waye ne da sauransu kuma allah dai ya yi ikonsa bai daɗe ba ma cikin wannan satin allah ya ne sarkin kano alhaji ado ya rasuwa kaga shi ne dai kawai ya zo ya dan shiga ya dan leka wakiliyarmu daga kaduna binta ibrahim da bakon da ta gayyato mana a filinmu na kwalama za mu gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a yau muna tare ne da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki malama aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani sabon samfari ne sai mun buta ya canza kala wato kadai ake yi da shi to malama aisha me da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma kwan ba wai dole ne sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyen kata sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za kai sai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa kika sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika eh, ruwan kwaɗin ana son shi da ɗan ruwa-ruwa haka. To amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta ɗauki lokaci bayan an sa yeast ɗin. Mm. Shi wannan na bita ɗin yaya ake yin sa shi ma yana ɗaukar lokaci sai an sa mishi yeast ya yi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya. Ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa ma yeast. amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa matattasai tattasai da taru din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai da yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwaɗi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan ɗinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwaɗi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din. Kamar eh. yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an mafi fi son yin da tanda din. Saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi miyake ta wadda za ki ci da shi. Masu sauraro abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.